ƙara mu'amar ba ko za a ɗan shashe baki da ita wacce ce ma makama ta ɗaya a san'aniya ko ta biba ta biba ta uku ba yanzu a ta nawa muke ne ta farko mun ji ita ce aka yi farko aka yi wa'azi ko ta biyu kuma ita ce aka haɗu a martaba aka buga waƙoƙi ko yanzu ta uku gashi nan ya zo daidai inda ya sifanta halinsa hali na wadata ko za na nadiyin wa nadar ko sai mai wajidatin wajadan wa ƙarin. wa ƙuran sai kuma me wa baƙarin wa ƙiran duk an riƙe wannan kalmomin ko sannan sai siffanta mana masifar walamta zalbihi qutubul qutubi wa hurubul kurubi wa tiyabu yabu sudi wa wa to sai kuma koma yadda ya koma ila an sakaratir rahatu waye waye waye ko duk da ya gama shi harisu lomon ɗan da yamma ma ce ni abinda ma ba a wanke lema fa ƙarihi laskul ba ku fi ƙarihi sai na ce wannan wanda ya wannan kuma zai iya waka fa abrastu lahu dinara sai na fito masa da dinari wa kuntu lahu tibara sai dan in jarraba shi sai na ce masa hallaka in madahtahu nazman ba huwa laka Na ce in dai har ka yabe shi a waƙe to ya zama naka tilas fambara sai zabura shidu fil hali yana sabar waka yana rera waka nan take min gairin jihalin ba tare da mai dafan wani naka <clears throat> to ga abin da ya ce akirin bihi asfarara kun ko zaura ba ko gurgu ne ko gurgu ne ka kuma tawo ne mashi kazulun ko to a gurguncan kamar haka dai alama yana akirin bihi asfarara al-sumratu جواب آفاق ترامت سبرة مأثورة سمعته وشهرة قد أودعت سر الغناء سرة وقارنت نجح المساعي خطرة وحببت إلى الأنام غرة كأنما من القلوب نقرة به يصول من حوته سرة وإن تفانات أو توانت عترة يا حبذا نضاره ونذرته وحبذا مغناته ونصرته كم آمر به استتبت إمرة ومترف لولا هدامت حسرة وجيش هم هازمته كرة وبدر تم أنزلته بدرة ومستشيط تتلظى جمرة أسر نجواه فلانت سرة أسر نجواه فلانت شرة وكم أسير أسلمته أسرة أنقذه حتى صفت ما سرة وحق مولا أبدعته فطرة لولا قال قلت جلت قدرة يتي أكرم به ka yi mamakin karamcin kuɗi wayo karancin kuɗi ya ce asfara ga shi ne kuɗi ka gan shi sai ka gan shi wani yala yalo wanda ya ganta ne duk inda ka gan shi amma raƙat duratu ba a cika san yalo a duniya ba amma ita yalan nan rakaci ya burge mutane ka ɗau dala ka ganta don Allah kyan gani ne da ita daɗin kallo ka ɗauriyar in aka baka kamar ka a karɓi Bayan yana sabon sa kasan ba ya son yalan amma kuma abu na kudi kan rakat minar rawa shine birge. A kirimbihi kuma wannan fi'ilin ta'ajjub ne ma akramahu ne mamakin girmansa da karamcinsa kuma ba inda ba a karrama duk inda kuɗi suke yadda ake girmama su za ka yi mamaki shi yasa ya ce akrim raƙat sufratuhu jawaba a faɗi mai yawace sasanni jabal makan idan ka yanke wuri ka tsallake shi kai tafiya shi ne ce jawaba a faɗi afa kuma jam'i na ufo duk duniya inda ka je akwai kuɗi ka fa duba amerika ake buga ta amma a bankin najeriya ake ba da ita kuma sabuwar ta dal yanzu nan ka je wafa ba irin kuɗin da ba za ka samu da jawaba a faƙi kuɗi mai yawan yawo shi sa a ce wannan yawo ne da shi kuwa kuɗi kasan ko mutum ne aka ce ya fiye yawo to kai kasan ba karamin mutum ba yake cewa taramat sufuratu ko safaratu tafiyarsa safaratu tafiyarsa safar kenan taramat ta nisanta daga ƙarshen duniya zuwa farkon duniya daga gabashin duniya zuwa yammacin duniya tarani shi ne kai kace gurga ta ake nan take take an fahimta ma'asuratun sum'atu yace sum'atu labaran da ake jiyowa na kuɗi ma'asuratun rawaito su ba ya maganar dala ta san kan san mutum ba ruwan sa da ita amma ya san farashin ta yanzu inda za a tambaye ka a ce nawa ne ake sai da saifin paracetamol ba ce wallahi ni kwanan nan bai rashin lafiya kuma ba asibiti ne ni kuma ba harkar magani amma na tabbatar mafi yawan mu san farashin dala haka ne ko ba canji ne wake canji a cikin ba a canji haka sun'atu labarai da ake jiwa da kuɗi ma'asura rawaito su ake wa shuhuratu da shaharar kuɗi ita ma a bar rawaitowa ce ƙadu da a sirrar a sirratu ya ce a sirratu asali abin da ake kira da asirra shi ne zanen goshi wannan ɗamarar ta goshi sun gane ta wanda da kawo mutum ita kake fara gani ya ce to ɗamarar goshin kuɗi ƙudi a sirrar gina an adana sirrin wadata a cikinta da duk wanda ya kudi ya wadata da ka tara su to ka zama hamshaki kuma sai dai a kiyaye ka kad udi'at sirral ghina an da sirrul madata da arziki a sirratahu a zanen goshin kuɗi in ya zama kaman mutum sannan wa qara da tunujihal masa'i khataratuhu khataratuhu ɗan sa ƙyas din nan ka ƙyas ƙyas ƙyas ƙyas to ana gwarata da nujihal masa'i wato cin nasarar wahala da kawainiya ta aiki yanzu ka ɗauko mutum ya yi maka gini ya kwaɓe ya saka ɗan shara dinga aiki tun safe har yamma kai kuma da kazo iya aikin da za ka yi kawai cas cas wannan ɗan aiki shi ne daidai da wannan wahalar kasa <laughs> ko ba ka ba kaga ai wannan ba karamin yabo yau kad furinat ana gwara khataratuhu motsin sa ya karan da kuma lalla ne karas karas karas ka zama in ma za a baka har wani irin ne. an ma wani dangwalo yau ko wani ya zo <laughs> a fim haka ya zo neman rancen kuɗi wajen dan a ba zai je kai wa mace yana neman dubu talatin ɗan a shaɓa ya ce sai dai dubu bakwai za a samu ya ce to a ba shi a hakan zai kawo yana taɓan nan kafin ya ba da dubu bakwai na ya dambuli yau ya kai su goma <laughs> shi kuma mutum a sofiya yana tsaye taki tututu kai wanda yanzu jibu look up at the amount of saliva you are pouring so if you are to be employed in cbn so you need a river to be your hand <laughs> ka bukatar ke kuke na zaka rinka tsubbula hannunka in an ɗauke ka aiki a siriyan to shi ne cewa ƙarar nujhal masa'i shi ne mafulin bilinin din kuma shi ne fa'i khataratu motsin kuɗin nan da za ka ɗan ji ƙyas ƙyas ƙyas kana ma ana ma kirga kana ma kirga motsin ko da kafin ta da an ka hango yan ɗari biyar biyar ne kana jin ƙyas ƙyas ƙyas ɗin ka zo ko ba ka san an tafi ɗari biyar ke dubu biyar ke ko to kad nan an dauranta an ana gwara katsaratu motsinsa da mijhal masa'i wato nasarar aiki an yi an gama lafiya za a biya da tusai an yi motsin da wa hubbi ban ilal anami murratu sannan hasken kudin nan an soyar da shi a zuciya ta talibai duk wanda ya ce maka ba a san kuɗi muna muke ke maka in ka ba wurin zai ce yana Sai yasa ce wa hubbibat ila al-anani turratuhu gurra din ai shine haske na fuska za su ce za a tashi al'umma ta gurran muhajjali an gane ko ka annama min al-qulubi nuqratu kai ka ce kuratu dan bincinan da aka yi aka kera kuɗi an san nukura ne dan abin da za a bincino a kera irin guntattakin abin da ake kera kudin nasu to kai ka ce da sai da aka cira daga zuciyar kowa aka ciro daga wannan zuciya aka hada aka yi don haka da ka ta gan sai ta ce da bangare na ruhi na ke na abin da ba zan so ya nisa da ya ke kai ka ce ɗan guntattakin kuɗi an yi su ne da zuciya ya ce bihi da kuɗi ne ya sulu za ka ga yana yin tumbe man hawata surratu wanda jakarsa ta tattara kuɗi Karatu duk wanda ya zo da ɗan kuɗi a jikinsa kusan tumbe ko shi ne a taɓa kaka ce wallahi ban ga wanda ya isa ba in garin nan zai haɗe shi ne tumbe saula ka kafe a kan abu a yi juyin duniya dole a haƙura a banka to bihi ya su da su ne man hawattu surratu wanda surratu jakarsa surra ita ce jakar da ake adana lalita wanda lalitarsa ta cika da kuɗi to za a yana tumbe yadda ran sai so ko an ji kuka je wanda ya karɓi guzurin dala 750 ko dala 800 sai ka ga ko rigima bai iya janyo ba amma wanda ya tafi da ga dala 800 din nan na guzuri sannan kuma ga shi atm ɗinsa shaƙe ke da daloli a yanzu yana buƙatar dala ɗari ba zai iya za a ga takunsa ba daban da wancan yanzu nan za ga mutum fa miskini kowa yana zagin sa amma rana ɗaya ya fara fasa babban riga ka ga yana hura hanci to ya samu ka taɓa shi ya ɗaure ihi ya sulu man tawatu surratin surra din ita ce ka. wa in tafanat aw tawanat itratu ko da danginsa sun kare wa in tafanat itratu ko da danginsa al'itra su ne dangi auta tawanat ko kuma sun yi rauni minar tawani tawani ɗin kuma shi ne taɗaitawa da gaza za a ga mutum ɗan kutare ne shi amma ya yi kudu kuma kaga ana binsa daga sai wacce ya ga dama aura ba wuce ce ai kuturu da kuɗinsa na kiya sai ko alkaki sai na kasan ba sai ce ya habbaza ya madalla nubaruhu hasken wannan kuɗi kusan kuɗi yana da wato yana da haske to ya za nubaruhu wa nuburatuhu da kuma ƙyallinsa. nubar ɗin shi ne irin hasken da zinariya take nubra ɗin kuma wato shine kyawun da kyalkyayi ya habbaza nubaruhu ya madalla da zinariyarsa wa nazaratuhu da kuma haskensa mazala ce nazarar lahu ra'an sami'a maqalat ya tuno a cikin wujuhun yawma na fira to nazara din ke shine nazratun nabi menene ma yujuhihim nazratan na'im menene ya ayat inna al-abrara lafi na'im ko ba a cikin anan ne wani ne ko تعرف في وجوههم نظرة النعيم لا بك كان حسكا بإيمان يا حبذا نظاره يا لا دلا يسوى نظرته ونظرته سا hasken zinare kenan da kuɗi wahabbaza sannan dai ya madalla tuhu. irin yadda yake wadatar da mutum in kana jin yunwa kana da kudi ka gama ka ji in ba ka da lafiya yanzu da an fita da mutum waje sai ka ga an dawo da shi har ya warke? yanzu talaka in yi samun paralysis ya zama paralyzed shi ke nan fa sai kuma dai a lahira amma masu kuɗi nawa ne suka samu paralysis kuma aka ce su ɗan watanni sai daga an dada mutum ana gudu ma da za a yi wasan gudu ma sai ya tsere ya ma dalla da wadatar wadatar wadatar da kuɗi yake sa mutum wa nusrata wa nusratu ma dalla da taimakon da kuɗi yake yi kam amirin sarakuna nawa aka yi bihi da kuɗi ne ista tabbat imratu sarautar tasa ta tabbata ai kun je sani ne kowa ka bane ka kowa kuɗi hatta mulki ba sai ka samu wani ne samu kan amirin sarki nawa aka yi gaba nawa aka yi ista tabbat imratu sarautar tasa da mulkin nasa ya tabbata bihi da kuɗi ne wa mutrafin nawa aka yi mutumin da yake da ni'ima laulahu wanda ba don kudin ba damat asaratu da na sata ta dawama wajen shi hambi rinduna ta fikin ciki hazamat ukarratu farmakin kudi yanzu da za su dukushe rundunan bakin ciki kuma kana da kudi ba mai bata maka rai da a yi a gama da ka ce ku yi haƙuri talauci yau kasar kayi gaba Yace kam amirin bihis ta tabbat ibratu wajen shi a wa mutrafin shi mutraf shi ne mai mani'inci wanda Allah ya ni'imta shi ne Allah yake cewa wani za a rajna an nuhulika ƙaryatan amarna to a nan kai ka ce ma ya nufi wannan ayar domin amarna mutrafi fiya wasu malamai suka ce abin ake nufi da amarna ai da Allahun umara sai mu bai da su su zama su ne shugabanni su mutarafuha din amarna mutarafiha su almutrafu din masu ni'ima a ciki masu kuɗi sai mu maida da su kuma su ne shuwa da professor kudiya sai kuɗi da mulki jiya su su ɗebe sai su fasikanci ta haƙa alai alƙaulu fadambarna ha tadbira shi sa ma akwai kira amarna mutarafiya kamar da shakkuni Allah ya tsara rawa jallahu umara ko kuma amarna mutarafiya ai amarnahu bil islahi fa fasa kufiya amma sai su an amirin bihi istakabbat imratu wa mutrafin laulahu damat hasratu alhasra an san me hasra nadama kasra kasara daban hasra daban ya hasrati ya hasrata na alama farata ya nadamar da cijan ya tsaya na? Akhdari da yake cewa ya hasratu ya ya ya menene ba ne wa ya hasarata ya da dama ya kula buka'in na ya kai ya kai can da dama su ya kai can da dama ta su ya kula buka'in ya kai can tsawon kukan su ko ya zuci ranar waje shi hannun rundunar bakin ciki hazamatu karratu alkarra kuma shine abin da mahayin doki yake kaiwa na farmaki irin ya kai ɗauki cikin makiya shine karra kamar ta ibn al-qazi ke cewa ka amni lam arkab jawadan min lazzatin wa lam atab qa'idan ba ta tsari wa lam asbi bi dhimma wa lam aqul bi khayri yakun karratan la ilaha wa badara timmi wa badara timmi wato da yawa wata wanda ya cika ya kai garan goma sha hudunsa amma an zalatu garatu wato dabi na kuɗi yanzu da zai sauko da shi ƙasa mana badaratun mutum da ya kai ƙarshe a rayuwarsa kai kana tunanin ya tsallaka kuma amma la'akara da kuɗi sai ka kira shi ba haka ake ba sai ka kira shi kana inda kake kace a ce masa zo ku ji ne ya to yana rawar jini haka badala timbin wata wanda ya cika sosai an badaratu albadara kuma shi shine dami na kudi wanda ya isa zakka yasa an ka duba cikin alƙalami na goma sha biyar fito albadaratu asharatu alafi dina dinari dubu goma kenan wa ma'anar kalami annal kasira min ad-dinarin yanalu bihi Kullum kullu yunadu bihi kullu ta ta'sab duk wahala abu kaga dai wata daren goma sha yana can saman sama ba amma da kuɗi sai ka kira shi ya sauko ba wai shi wata ba yana da duk wahala abu zai iya sauko maka ƙasa ƙasa A biya ana fastan sun hana kaza immigration sun hana kaza ha su kaji ana ashen shana ba shi ne <laughs> amma wa nadara filmin an zalatu da wa mustashiqin da yawa mutumin da ya shiɗe saboda takaici mustashi wanda ya cika da bala'in mashi wanda yana shasheka ta talazza wanda garwashinsa yana tarɗaɗi amma a san na juwa kuɗi ya ɗan sirranta ganawa da shi ya ga halalar shirratu wadatar ɗin sai gaba ɗaya mutu mutum ne yanzu da kanan taba ban babur da kai da billahi da da a kasa da sama za ta haɗe sai da da ba ku ba su iya gama da gani shi da shi gefe guda babur nan nasa ya yi tsiye dubu ɗari da hamsin ce ba wa Allah ka yi hau ba zan hakura ba matsiya ta zo rubuta mai cek na dubu ɗari da ce a'a dama akwai wata magana da ke so in wa. da wannan cak din da ke tukuna ka je kai ce kai kashin ba karsa magana yanzu me ya kake so a yi balarar ce shirratu shirra din shi ne kaifin abu yanzu da za a karfin sa ya dafi shi ko iyaye ne ba wani lokaci suna ta faɗa suna ta faɗa suna ta faɗa ne ka yi da mutane ka yi kaza kai hakuri ba ba baba a yi haƙuri dama kuma akwai wasu kuɗaɗe da shi kawo a raba wa ɗanuwa ko ko kai faɗan albarka wa mustashidin tatalata jamratu mutumin da yake yana ta farfasa wato garwashin mutarsa yana tarzaki a sarrar da jawo da zarar kuɗi ya ɗan sirranta ganawa da shi halalar ce za ta yi za ka ga kaifin nasa ya ba shi wakan asiri so nawa aka samu mutumin da yake alimatacce an kama shi asalamar su danginsa suna ci suna kalma suka miƙa shi amma an kaza hukumi sun kwato shi hatta tsakar masarrafi har ma ka ga farin cikinsa ya yi fes ya ce wa haƙƙi maula na rantse da haƙƙin ubangiji abda'atu qudratu wanda halittar Allah ce ta karfiro kudin nan laulan tuqa ba dan tsoron Allah ba da kuntu jannat jannat da zan ce kai wannan kudrar kudi ta yi amma Allah ka kare ta haka je da yau take kuma bai san da wannan ba kawai ana tambayar sa in ba da nazman wa huwa lak hasman كويس أخرجه أسفى راقت ماكورة ماطورة سرعة ونصرة سيتم كأنما في أبودعت إيه؟ سر الغناء أسرته آه، آه، أسرته وحور على المساء خطرة كأنما في بكرة به يسير من حوته سرته وسرته إن تفارق أو توارق إفرازه يا حبذا مضاره ونظرته ومترتب لولاه دامت أسرته آه، وجيش هم آه، وجيش هم حزمت مكرة وبدر ذم انزلته بدرته ومستشير تتلظى جرته أسر نجواه فلانت shirratu wa kan asirin aslamat usratu an kadau hatta safat masarratu to haƙƙi maulan ai na rantse da haƙƙin ubangiji abda'atu fitratu wanda halittar Allah ta ɗaji kufin nan ba dan shi ba laulan su ƙala kuntu jallar kudratu gama yana gama wannan waƙar sun ba basata yana sai ya dama gurgu ne ba'da ma shadahu bayan ya gama rera wannan wakan wa qala sai ce anjaza hurrun ma ada. to da dai ya cika abin da ya alkawarin yi na waka wa sahha khalu ada, wa sahha khalu khalun shine girgije wanda yake dauke da ruwa to ya zubar da ruwa izra'ada tun da ya tsawa ba za a yi mana kwaran kuma a hana ruwa tun da aka zinduma mana tsawa muka tsorata to azman mana tsawa ma'ana tun da aka alƙawaranta mun cewa in madafta hu, na nahman to huwa laka hatman to abani kaya fana bastu dinara ilai wa qultu khudhu ghayra ma'sufin alai sai na jefa masa dinara da ce karbi ba tare da ana jiye maka haushin karɓarsa ba fa wa za'ahu fi fihi abu mawaki yana karɓar dinarar nan sai ya lunkuma shi a bakinsa wa ƙala barikallahumma fihi to Allah sanya masa albarka sun mashammara lil'intina'i sannan shammara ya zage gantsasa lil'intina'i zai juya kuma ya fita ba da taufiyar da tsana'i bayan ya gama cika godiyar da ya kamata ya yi fana sha'at li min fukahatihi nashwatu gharam fana sha'at li nashwatu gharam nashwatu gharam irin wato magagi na ƙauna da bege na sha'atli sai ta faru a gare ni min bukati saboda kakacin mutum nan kai yanzu a wajen godiyar ma sai yayi abin da ya jibi dinara a baki ma aka saki ashe mutum da zai zauna zai ɗebe mana kewa sahalat alayya wannan sai ya sauƙaƙe mini i'tina fi i'tiram i'tina fi i'tiram in ƙara yi wa kaina tara in tace ta kaina ko da zan ƙara ba shi wani dinara fajarrattu dinaran aka, sai na sake tsaraita wani dinaran na sake fito da shi wa qultu lahu sai na ce da shi hallaka fi an ta zummahu sun mata zummahu. to wannan kuma za ka iya zaginsa sannan kuma ka haɗa da shi gaba ɗaya sai ya zama naka Ba an shaɗa mutajilan sai ya rera waka ya sabu waka kai tsaye washada ajilan wato washada kuma ya dinga ya dinga waƙawa ma'ana yana rihawa shada bi ma'ana yana karya murya ajilan amma cikin sauri saboda Allah Allah ma yake ya karasa a bashi kuɗin to ina ganin ba ba ki kuɗin ba yanzu kada ran da zai ya baci <laughs> na ba sai dawo sai a zafi kuɗin yanzu dai an yabe shi Allah sa mu dace Allah Allah alaihi wa sallam Allah Allah illa anta astaghfiruka Allah atubu